أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da aka saba باب tambaya guda daya da aka rubuta kafin shiga tafsirin insha tambaya سوى ما الفرق بين هذه المفردات التي جاءت في سورة طه في قصة موسى عليه السلام في كو آية آية تفرق كل نفس بما تسعى يا يعني ما قلت الآية فياتي لتجزى كل نفس بما تسعى آية تجو فإذا هي حية تسعى mai tambayar na cewa menene bambancin kalimomin nan guda biyu menene ma'anarsu kuma duka suna cikin suratul faha Wurin da farko Allah ya ce ki tujza kullu nafsin bima tas'a kun ga tas'a ta fito ko kalima ta biyu fa idza hiya hayyatun tas'a ina ganin da masu jin larabci wannan da sarki sosai wannan ba wahala ita su za da nafsin da masu sa'a wani ko da rai da samu sa'ayyarsa bi masu sa'ai bi ma ta'amal bi ma tassi min alkhairi aw min ashar domin ko da rai a mai sa'ayya dan kana da abin da yake aikatawa kenan tas'a ana ana nufin aikatawa kuma ta'un sinun ainun ya haka yake na biyu fa idza hiya hayyatun tas'a a lokacin da abin musa alaihi salam ya da sandar sa ko yana yarwa fa idza hiya hayatu tas'a sai sandar ta rikida ta koma maciji tas'a mai tafiya mai tafiya kuma sa'ayu dan nan zaka sabe su birjin kana nan da yawa cikin Qur'ani da wannan ma'anoni guda biyu yanzu misali ma'anar tas'a ne aiki abinda mutum yake aikatawa inna sa'yakum la shakka ayyukan ku sun sha bamba inna a'malakum mukhtalifa mutabayyin idan idha hiya hayyatun tas'a la tafiya wa za'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a yana tafiya yana fitarfa to kace zaka binciko yanzu suna da yawa ba ta Qur'ani domin farin din ya zo daya sa'un sinun ainun ya'u ya zo daya bai nuna cewa ma'anar su ne kuma irin wannan harshen larabci suna da yawa sosai an gane ko Allah ta'ala a'lam idan kana son ka fahimci wannan sosai ka karanta ilmul badi'a a cikin albalaghatul wadiha hmm? ilmul badi'a akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badi'a ilmul badi'a za a fa abin da ake ce masa al-musabaqa al أنا ذاك سامع فاء المطابقة المقابلة أسلوب الحكيم من إنت سولنس فولنا هنا لتسكين المطابقة سميته يحيى ليحيى سميته يحيى ليحيى ده شيء قسم يحيى قسم يحيى يحيى أنا فرقه بشير النبي ما na sa masa suna yahya domin ya rayu an gane نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم وردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبني هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ حقنا ونزداد كي نعيش ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى كنتموه موثقا من الله لتأتونني إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليه ما لا تفعلون قالوا نحقد صواع الملك ولمن جاء به حمل العير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد إلى الأرض وما كنا سالمين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من جميع رحمه فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جئنا ما كان ليأخذ أخاه في الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء كل ذي علم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أهواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا kara godewa Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta goma sha hudu daga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu da ɗari hudu da talatin da tara da muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kyawun ayyukanmu ya gafarta wani kurakuranmu idan ba mu manta ba a cikin tafsirin suratu yusuf mun karkare da bayaninmu akan cewa annabi yusuf alaihi salam ya tarbi yan uwansa da suka zo daga kan'an ya ba su masauki an waye gari kuma an masa awo na abinci wanda ya kawo su kuma mun yi bayani cewa a lokacin da suka tashi komawa garin kana'an gurin mahaifinsu annabi yaqub alaihi salam annabi yusuf alaihi salam yayi alƙawari da su za su kawo masa dan uwansa bunyamin bugu da ƙari annabi yusuf alaihi salam ya masa dabara kuɗi da suka zo sayan alkama da shi an sanya musu cikin an sanya musu wannan kudin nasu a cikin kayansu har ma annabi yusuf yake cewa la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un kuma sun koma ga mahaifinsu sun sarar da shi ga irin sharaɗin da aka yi mana kafin mu sake awo shekara mai zuwa dole sai mun taho da ɗan gwamu buniyami mahaifin bai yarda ba har yake cewa ba zan iya amincewa da ku ba kamar yadda na amince da ku akan yusuf amma ba ku kyauta ba ba ku cika alkawari ba to hakan nan ba zan iya amincewa da ku akan wannan ba amma na dogara da Allah shi ne mai kiyayewa su duk wannan magana da suke baki da ba su riga ma sun kunce abincin da suka zo da shi ba shi na Allah yake cewa walamma fatahu mata'a a lokacin da suka kwance kayansu wajadu bi ba'atuhum ruddat ilayhi sai suka tarar a cikin abincin da aka yi musu awo an sanya musu kudin nasu a ciki ba dauki ko su koko ba an mayar musu da kudin su kuma jiya mai bayani hikimar da tusa annabi yusuf alaihi salam ya baida musu da kudin su suna ganin wannan sai suka kara samun karfin biwa ƙaru sai suka ce ya abana ya babanmu ma na bazi ma nuri duba da hada yanzu me muke bukata bayan wannan karamci da aka yi mana an mana awo an ba mu abinci kudinmu kuma an dawo mana da shi shirin. to wanda ya maka wannan ai ba zai maka shari ba wanda ya baka makwanci ya zai maka awo kyauta sannan kuma ya mar maka da kudinka ita da haka wa namiru ahlana wa shine at-ta'amul abincin da aka yi tana da sa wa namiru ya kai baban mu kai hakuri kawai ka bari mu tafi tare da dan uwan mu Bunyamin mu je mu samu abinci ni shekara mai zuwa mu dawo maka da shi wa nahfadu kuma na dai mun yi alƙawarin za mu kiyaye ɗan uwanmu wannan zadu kai da ba'i sannan kuma za mu samu ƙarin wato awon dakon rakuni guda abincin dakon rakuni guda saboda karo na farko mutum goma ne suka tafi karo na biyu ha idan suka tafi tare da ɗan'uwansu bunyamin sun zanta mutum goma sha ɗaya haka wannan abinci zai fi kauri shi ne wani zadu كيل بعير واحد لأن كل واحد منهم له خير بعير سيتي ذلك kailun yasir wannan awadan abu ne mai sauki wajen sarki wajen wasi ko kuma a'a wannan tafiya da za mu yi tafiya ce mai sauki babu wata wahala a cikin sa kuma babu wani abin tsoro saboda aka ka tura dan uwan mu Bunyamin mu je nasara tare da shi me uban yace رسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون به إلا إلا أن يحاط بكم فلما da wannan sai mahaifin shi ya yarda domin mahaifin ya kirji su masu kirji ya ce bai yarda ba su masu suna nan suna taro kuma mutum goma da sun taru a kasa da mahaifin nasu su yi cewa sun yi nashi kwarai da gaske Kara kai yi ce yan na ruba a ni fa ba zan aike shi tare da ku ba hatta tuktuni mawthiqan min Allah har sai kun rantsa mun da Allah har sai kowanne daga cikin ku ya rantsi da Allah yayi alƙawarin zai dawo mun tare da bunyani hatta tuktuni mawthiqan min Allah al-mawthiq min Allah huwa al-ahd al-mu'akkad al-muwaffaq shi ne alƙawari mai ƙarfi wanda aka hada da rantsuwa idan har kuna son na tura ku tare da ne to lallai lallai ya zanci wajibi akan kowanne daga cikin uku mutum goma nan ya zo nan gabana ya rantsa da Allah zai yi dawo da ne illa an yi hafa biku ba ce idan aka kewaye ku baki da aka fi karfin abin da yake nufi da wannan ma'ana idan aka fi ƙarfin ba baki ɗaya, aka kashe buniyami sannan aka kashe ku baki to wannan shi ne abin da zai hana ba za ku zo min da ainihin buniyami ba yana nufin idan kun dawo to lallai ke dan buniyami ma zai da idan buniyamin bai dawo ba kan ɗayan ku ya dawo abin da zai kashe mu yana da duka ya kashe mu an gane ko da ta tunani bihi illa an yi biku ba ce in za a fi ƙarfin ku ba ki daya sai ya ce sanan ma a taugu masu kaho yayin da suka zo suka yi uwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne zai zo ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa idan mun je za mu dawo maka da bunyanin ba abin da zai taba shi za mu kiyaye shi idan bai zo ba mu ba ba za mu zo ba duk abin da zai cinye shi to mu ma ya cinye mu shi na Allah ya ce falamma atau mawtiqahu yayin da suka riga suka wa annabi yaqub alaihi salam alƙawuransu suka yi mai rantsuwa ana sai ya ce sai annabi a kuma alaihi salam ya ce Allahu ala ma naqulu wakil duka ku kore da kun yi shaida to shaida da karshe shi da Allah Allah madaukakin sarki wakili ne mai shaida ne a kan duk wannan alƙawarin da muke tare saboda haka in ma kun fasa kun warware alƙawari to Allah na madaukin sarki yana nan yana kallon ku kuma ba zai kale ku sai wannan ya daidai da irin shaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a amar hajjatul wada lokacin da ya aikin haji na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi masu latsa jiki ya bar wasiya ta ƙarshe ga al'ummarsa Ya kira ya kira ga ɗimbin jama'a daga duk ɗan duniya sun taru suna sauraron sa to shi ku yana hangi cewa kusan barin duniya sai ce ya jama'a har ballahu kun shaida na isar da saƙo suka ce yi eh, mun shaida ya sake nanatawa na biyu suka ce mun shaida ya sake nanatawa na uku suka ce mun shaida sannan ya daga hannunsa haka yankutu bihi da jama'a yana cewa Allahumma fashhad ya Allah kai ma ka shaida to su ma wannan sun gama shaida sai annabi su yace Allahu ala ma naqulu wakil to wannan kuma yana nuna maka cewa duk wani abin da za ka yi a sarari ko a goye ne ubangiji Allah madaukakin sarki yana nan yana shaidawa ko ka koyewa mutane da ke saka koyewa Allah <coughs> نعم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا an yi alkawari an yarda za a tafi tare da buniyari an shirya kaya an ba su dabbobi an kama hanyar tafiya za ka tafi sai ya tara su baki daya ya musu nasiha wa qala sai ya ce ya baniya ya ku yaya na baki daya wannan kuma yana daga cikin rahamar mahaifi ga yayansa yana daga cikin irin kaunar da yake nuna musu duk wannan tirje musu da yake yi yana son ya hana su zalunci ne ba wai baya son su bai yadda yake son annabi yusuf yake son bunyamin hakan nan yake so sauran yake son sauran guda goma ba ta daya amma kuma ɗabi'unsu babu kyau duk da haka wannan ƙaunar tana nan waƙala sai yace ya bane ya ya ku yaya na la tadkhulu min babin wahid idan za ku shiga garin masara kan dukkan ku ba da mutum goma su shiga ta kofa ɗaya duk duniya na kallon ku ƴaƴan mutum ɗaya ƴaƴan annabi ɗaya daga gari guda ga sunan kwakyawawan mutane wannan yana daukan hankali la tadkhulu min babin wahid in za ku shiga ku rarrabu kan dukkan ku shiga ta kofa guda daya wannan ya nuna cewa garin kina yana sage da kofofi wannan shi ma security ne wanda mutanen da suke kamar yadda ake a Kano kofar hmm? dala kofar kabuga kofar gadon kaya ai duk garin baki daya a kewaye ki da mai tsohobi saboda haka ko da abokin gaba ya zo ba zai iya shiga ba har sai ya tarar da ainihin masu tsaro tukuna ya ce musu kasu shiga da kofa daya wadkulu min abuwabin mutafarrika in za ku shiga garin kurarrabu mutum biyu su ginan mutum biyu su shiga ta wannan goma wani mutum biyu su shiga ta wancan goma haka ba kina ku yi mahada a cikin gari ku zo ku haɗu sai ku je wajen awo malamai suka ce hikimar da ta sa annabi a alaihi salam ya ba da wannan shawarar ga ƴaƴansa na farko yana tsoron kamban baka ya same su annabi yaqubu alaihi salam yana tsoron kamban baka ya sami yaransa domin mai domin tafiya guda haka cikin tawaga guda mutum goma sha ɗaya duka ƴaƴan mutum ɗaya to yana jan hankali sannan maza suna duka kyawawa ne to duk mutumin da ya gan su yi sha'awar su yana iya jawo musu matsala an gane ku. da wannan malamai suke cewa abin da ake ce masa kan baka ba yau ne fara akwai shi tun a zamanin farko kai tun zamanin annabi adam alaihi yana nan yana tafi har zuwa yau alqur'ani mai girma ya tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata. kuma yawanci abin da yake haifar da shi shine hasala kaga abu ya burge ka kana da hasala a cikin zuciyarka ka yi magana ta yaba wannan abin abin ya baka sha'awa shi kenan sai abin ya lalace filosofas ba za su gane wannan ba don hankali bai dauka amma kuma masu hankali daga cikin mutane ke hatta ma ilimin zamani ya tabbatar cewa abin da ake ce masa kambun baka gaskiya ne mutumin da yake da shi a cikin idansa ai shine al'ainu al'ainu ba shine maita ba shine kan baka kuma tasirin yakan fito daga ido idan ganin nan guda biyu da kuke gani idan misali mutum ne zai wuce da mota mai kyau irin jimtun da mai kyau haka idan mai irin wannan kamban baka yana nan yana kallon wannan motar yana so shi da wata kalima to kai wannan motar akwai kyau ba shi nan, sai injin din ya yi nok kawai shi duk ba yadda za ku yi wannan motar da kashi kamar an zuba shi shirya a cikin injin wani bawan Allah ya taba yin wannan abin ba ko ba kowa ce ta zo gidansu da ɗan ƙaramin yaro yaron kuku ke da haka fari sosai abin sha'awa yana karɓar yaro da yi tabar kalla ba kawai sai ya yi furci da magana kawai wannan yaro ai su fari haka kyakkyawa shi kenan yaro sai kama rashin lafiya sanadiyar mutuwar su laraba suna cewa kallon baka gaskiya ne yakan iya ma kawar da mutum daga kan dokinsa ya faɗi ya mutu har abada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun walau kana shay'an sabiqul qadari da sabaqathu al'ain kan ban baka gaskiya ne da akwai wani abin da yake riga kaddara ma ta tasiri to shine kawai kan ban baka wani hadisin manzana sallallahu alaihi wasallam cewa yawancin al'umma ta bayan mutuwa ta Allah ta kaddara da Allah ya kaddara musu abin da zai kashe yawancin su shine kan bambaka kuma ya faru a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya tashi daga makka daga madina zai wuce wajajen makka tare da shi akwai sahabbansa tawaga guda a cikin su akwai wani sahabin da ake ce masa sahlu ibnu hanif sahlu ibnu hanif sunan sahabin ne da aka zo wani guri sai sahabin da ya fita ya ga rabi ya fita rabi zai yi wanka kuma fari ne sol haka kuma kyakkyawa sai ya kuma rigarsa ya shiga rafi zai wanka a cikin tawagar akwai mutumin da ake ce masa rabi'atu ibn hanif rabi'a ibn ma'ad shi mana da tsantsan baka to sai ka sha'awar jikin sa bai tubarkalla kawai sai ki ka can da nake ban taba ganin jiki da kyau fiye da jikin mata ma kamar da wannan mutumin ba yana faɗin wannan magana kawai mutumin ya faɗi fara shi da ya suma sahabbai suka kinkimo shi suka kai shi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya ce me ya faru shi wallahi muna zaune ne kawai yana wanka kawai sai ya fadi ya kama shi da jini kamar zai mutu sake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa akwai mai kamman baka da ya kare shi sai ya ce a tattahimuna ahada shin kuna tuhumar wani mutum ne wanda ya kalle shi suka ce eh suna tuhumar sa'a suna tuhumar rabi'a ibnu Ali. sai manzo Allah ya ku je ku musu aka ji aka kiro shi fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tana son ka kashe dan uwanka ne idan har abu ya barge ka ba za ka yi kalla ba idan abu ya burge mutum mai zai ce masha Allah tabarak Allah ko yana daga cikin tubarkalla walaula in dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah amma yawancin malamai suna cewa sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma barik fihi wa la tadur wanda shine ainihin lafazi wanda aka saba daga salaf tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma barik fihi wa la tadur ya Allah ka sanya albarka a ciki karka cutar da shi in kai wannan to wannan kaman magani ne na ainihin kan babbaka da yake tare da kai shi ke nan take abin da ya lalace ko da abin ya baka sha'awa ba abin da zai faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai a je a kawo masa ruwa shi wannan mai kamban baka aka je aka kawo masa ruwa ya wanke fuskarsa a cikin ruwan ya wanke hannayensa guda biyu cikin ruwan ya wanke gwiwowin hannunsa guda biyu cikin ruwan ya wanke gwiwowin kafafuwansa guda biyu cikin ruwan ya wanke saman yatsun kafarsa guda biyu cikin ruwan sannan ya wanke cikin lansa a cikin ruwan sai manzo Allah ya sha kawo ruwan sa aka kawo sai farawa mara lafiya a kansa ya shafa masa a bayansa sai gashi ya tashi da bishadi kuma ba abin da ya sallallahu alaihi wasallam to dan mutumin da wanda ya same shi idan kun san mai kamban baka dan aje a nemo shi ya kwabe rigarsa ko kwarjallansa ko wandansa da hilatu izari an gane ko a sa ya alwala ko kuma ya wanke wannan gurare da muka fara a wanke cikin kwarjallansa a wa mutumin nan wanka islamu ga ya dawo ya samu wadda insha Allah ta'ala an kuma ba a san shi ba sai dai a kama al-adiyatu wal azkar qul huwallahu ahad suratul falaq suratul nas ayatul kursi amana ar-rasul ها اطمئن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الشر في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لئن رسول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لئن رسول اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر من شر ما خلق وجرى وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يبرق بخير يا رحمن وكما إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر من خلقه جميعا ها على ذلك الشيء الدعاء إذا أنك يولد إن شاء الله ذات أمورا يا بني لا تدخلوا من باب واحد ولكلوا من أبواب متفرقة سيتين wama ughni ankum min Allah min shay wama ughni ankum min Allah min shay wannan shawar da na baku ta ku shiga ta kofofi daban-daban ba kofa ɗaya ba ba wai na shike nan na gama magance muku damuwa ba kuma na hannun Allah ma ughni ankum min Allah min shay bai isa in wadatar muku da komai daga Allah ba wanda dai Allah subhanahu wataala in ya kaddara wani abu zai sami ko da kun shiga ta cikin kohofin baki daya wallahi wannan abin ya sabu sabukar yana ce yana ce musu wa alam annama asabaka lam yakun li yusiba wa ma akhta'ata lam yakun li yusiba sai ce inil hukmu illa lillah dukkan hukunci na Allah ne in ya hukunta dole ya faru ko da ta riko da sabai an gane ko mutum dai ba zai zauna ya yi sake ba dole ka yi riko da sababi don samun kariya to amma bayan wannan sababin idan Allah ya kaddara abin zai same ka to shi kina kuma zai same ka muna fata an gane kasancewar kaddarar za ta faru bai hana addu'ar bai hana daukar sababi kasancewar ka ka dauki sababi na addu'a ko na wata kariya ko shako ko rigakafi da sauransu bai hana abin da kaddara ta hukunta kuma abin da Allah ya hukunta ya faru yake alaihi da wakaltu da Allah na dogara wa alaihi falle daukalin mutawakkil kuma gare shi dukkan masu dogara suke dogara Na. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يعلمون ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya ce wa walamma dakhalu min gara kuma abu lokacin da suka isa garin Misra suka shiga kofofi daban-daban kamar yadda mahaifinsu ya ba da shawara ma kana yuqni anhum min Allah min shai. shi mahaifin nasu bai kasance yana iya wadatar musu komai daga Allah ba illa hajjatar fi nafsi ba ha, Ba ce kawai wata haja ce wata bukata ce a cikin ran annabi yaquba alaihi salam wanda ke so ya biya ta kuma ya biya ta ce bukatar bukatar ita ce kada kambun baka ya samu yayansa Allah ya ce wa innahu lalle shi annabi yaquba alaihi salam la zu ilmin ma ilimi ne da karatu yana da ilimin annabci daga wurin Allah lima allamna da abinda muka ilmantar da shi ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما يوجه ما بسطن دوانا نعم ولما دخلوا على فآوى إليه قال إني أنا بما كانوا يعملون dan wa annabi Yusuf alaihi salam sun iso garin Misra ko saura su gawa su gawa zini mai bada abinci wannan ba ne karo na biyu shekara ta biyu kenan shekara ta wuce dan shekaru bakwai ne ake wannan farin sun zo shekara ta farko da shi an shiga shekara ta biyu Allah ya wa lamma dan qadu ala yusuf wannan karar yayin da suka shiga fadar annabi yusuf alaihi salam awa ilaihi akahu sai rubu dan uwansa ko za ta gane shi ne za ta gane shi ba malamai suka ce abin da ya yi wannan karar domin kasu fahimce shi sai yasa aka ba su ɗaguna aka ba su liyafa aka ba su ɗaguna guda biyar kowane mutum biyu cikin ɗaki ɗaya an gani? kowane mutum biyu cikin ɗaki ɗaya sun mutum nawa ne duka idan aka raba su biyu biyu na cikin ɗakuna guda biyar saura mutum nawa to a ne wannan mutum shi ne ɗan wanda bunyami wato duk wani abubuwan baki da Allah ya koya mai dabaru kala-kala na yadda ba za a ɗago shi ba kuma wannan dabarun ba wai nashi ne kawai ba da yawa daga cikin malamai sun ce Allah ne ke mai wannan dabarun Allah ya ce a yi kazalika kidi na yi Yusuf hakan nan muka yi wa Yusuf dabaru kala-kala yadda zai dawo da ɗan uwansa yadda zai dawo da ɗan uwansa mai kada har ma da mahaifinsa da mahaifinsa shi kiran saura bunyamin shi kadai babu aiki shi ne ya rungumi shi ne awa ilai da akawo shi ya rungumi shi ce su wannan tun da bai samu ɗaki ba ku bani da shi sai ya tafi da bunyamin da shi da bunyamin ɗakin su ɗaya kuma dare ya riga ya yi wannan daren ba zai bacci ba kowa na bacci amma su ba zai bacci ba annabi yusuf alaihi salam ya zauna da ɗan uwansa bunyamin ya fashe labari tun lokacin da ya rabu da gida ciriyar ciriyar ciriyar ciriyar sai da ya dire har zuwa wannan lokacin da suka zo wurinsa yadda aka mamare shi aka zazzage shi yadda aka yada shi kirijiya yadda wayansu ayari matafiya suka zo suka tsince shi yadda aka zo aka sayar da shi yadda ya koma bawa yadda aka kawo shi bila yadda matar sarki ta so ta lalata da shi sai mai karya yadda aka je aka jefar da cikin prison ya wajen shekara bakwai a prison a wannan gurin Allah ya ilimantar da shi ilimin mafarki a wannan gurin ya haɗu da wasu mutane yana fassara musu mafarki yadda ya fito daga prison yaya ma aka ya fito daga prison yadda ya fassara mafarkin sarfin garin har zuwa wannan lokacin duka ya ga musu barka daya awa ilaihi akha to lokacin da ya kwashi wannan labarin ya bashi sai hankalin bunyamin ya tashi su wannan mutane da yake tare da su haka suke a sai irin abin da suka yi kenan wannan ya nuna maka cewa mahaifinsa annabi yakubu alaihi salam bai fallasa su ba duk tsawon wannan shekaru ba kina da wajen arba'in ko bai fallasa su ba ya yi haƙuri ya dai san annabi yusuf yana nan allah zai kawo masa amma bai ce da yan uwansa bai ce da bunyamin yan uwansa da suka yi mai sharri ba to da annabi yusuf alaihi salam ya ga hankalin dan uwansa bunyamin ya tashi kala sai ya ce da shi inni sai ne dan nan ana akuka ni da dan uwanka shaqiqin ka fada da bakari shi ma ya ya'malu wannan labarin fara na baka kai ya baka haushi kada shiga damuwa kada yi baki ciki kai gilli a cikin zuciyarka ga dan uwanka Allahu akbar wato ya ba shi labarin don ya sani kuma a nan ya masa wannan shimfiɗa ne domin wani abin da yake so ya tura na gaba shi ne ne ana san yana san ya rike ɗan uwansa in za su koma ba za a koma da shi ba to in bai sanar da shi halin da ake ciki waya ya ɗan uwan zai yarda ba zai ma amince da shi ne yusuf ba kuma yusuf don ya gamsu da kyau don ya gamsar da ɗan uwansa da kyau sai da ya ba da labarin abubuwa da suke a gida da lokaci shi bunyamin yana nan karami ya san wani abubuwan duka ga yadda mahaifin yake ga yadda suke hulɗa a juna a gida da sauransu har sai da ya gamsu a dan wasu inni ana huka fala tabta ifi ma kanu ya'malu to a wannan daren annabi yusuf alaihi salam ya sake zauna da dan wasu ya shirya masa dabarar cewa ba za a koma shi ba Allah zan sake wani abu kai haƙuri ka gane kar hankalinka ya tashi amma daga ƙarshe lamarin duka za su yi kyau menene gobe za muku awo baki da amma za a dauki mudun sarkin garin baki daya a tusa a cikin kayanka a rigi bayan kowa da dauki kayansa kamar za su tafi za mu shekai farawo za mu ce kai barawo ka yi fata saboda haka da wannan za mu riƙe ka duk wanda ya fata ba za mu bashi za mu yi maka hukunci sai kuma ka tabbata ba abin da za ka maka kana nan kana cikin jin daɗin ka har sai iyaye ka su zo su same ka shi na aka yarda a hannu فلما جهزهم فلما جهزهم جهاد جعلت سقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الوعيد إنكم لكاذبون. gari ya waye ɗan annabi yusuf alaihi salam sun yi wanka sun fito sun ci abinci sun yi karin kumallo an je wajen awon kaya za a auna musu kaya Allah ya ce falamma jahazahum bi jahazihi a lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya ba da umarni aka yi musu awon abincinsu ja'ala tiqayata fi rafi akhi sai ya sa aka sa mudon sarki an ce wani mubi ne famin kada an san an samu daga azurfa kuma wannan mudun an ce sarki da kansa yakan sha ruwa a ciki amma kuma shi ake awo a baiwa mutane abinci ta annabi yusuf a rikin ya sa aka yi dabara aka tusa wannan mudun cikin kayan wa cikin kayan buniyar shi nan har sun kama tafiya amma ba su kyau sun yi baya baya kun ga dabara ce duka an yi baya baya to shi kenan a je a gaida gida lafiya ku je ku samu mutanen ku lafiya kaza kaza sai da suka yi tafiya kaɗan suka ɗai nisa kaɗan sai ga wani mutum yana shela kamar yana kiran sallah ko sun ma azzana mu'azzin sai mai shela yi shelarsa kenan wasu na da ake kamar shela ne ko ana daga murya sosai ayyatuha al'iru ya ku ayari innakum lalle ku dannan lasariqun wallahi ku barayi ne lamul qasam sai mun sai mun dan tsaya a dan guda innakum lasariqu wannan hanya ba ta fara a kansa to barayi ne da gaske to ya yaran ya ce su barayi innakum nasariku malaman sai bayani daban-daban akan wannan me yasa annabi yusuf alaihi salam ya kira wannan mutane farayi kuma ya san cewa ba farayi ba ne wasu malaman tafsiri sai suka ce a nan ya yi magana ne da abin da ake ce masa al-ma'ariyar fadda babi ba wai yana nufin da gaske su barayi bane amma wannan kalima innakum lan tariqu ku barayi ne akwai baddabani a ciki ina da baddabanin ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam sun sato shi daga mahaifinsa sun sayar da shi innakum lan tariqu yana nufin wantan an gane ko kuma malamai suka ce yana da cikin hikimar abin da ya sa aka yi hajji himmas da fa'ulun bihi mai suka sata sarabtum innakum na kuna maza ba ambata ba domin ya gani abin da yake baya ana nufin abin da yake baya ne kuma abin da zai nuna maka cewa akwai ma'ari a cikin wannan lokacin da ƴan uwan suka dawo suka ce ma za ta zo da kuka rasa ne Mai suka ce na nasfidu suwa almalik mun rasa ba an sace ba mun raka suwa almalik ba su ce kun sace mudun sarki ba a mun rasa mudun sarki wannan yana nuna cewa suna sun kafa gaskiya ba sa sun karya kuma sun tabbatar cewa wannan mutane ba farayi ba kuma abin da zai kara tabbatar maka wannan lokacin da yan uwan suka ce to idan za a rike dan uwan mu bunyamin mu fa ba za mu yarda ba sai dai ku ɗauki wani mutum daban a maimakon mu ba dai ku yamin ba menene yusuf ya ce musu a lokacin ma'adallahi an na'kuda illa man wajadna mata'ana indahu bai ce ma'adallahi an na'kuda illa man sarqa mata'ana ba illa man sarqa suwa al-malik ba bai ce haka ba kina san ba su fata ba kuma arif irin wannan ya halarta annabi ibrahim alaihi salam ya yi aiko za a je shirka za a je biki irin na shirka za a kira annabi ibrahim a zo a tafi tare sai ce inni safi ni fa ban da lafiya kuma yana da lafiyar sakalau ma'ari tauri kafin su dawo ya gama kakkarya kuma kan baki daya ya dauki gasarin ya lafiya a mafansu da suka zo man fa'ala hada bi ali hadina innahu la min adh-dhalimin sha'aba wana man Kabiru, kabiruhum hada fas'aluhu in kanu yanfiqun da katar ɗan shi yayin rubutu za kanana ku tambaye zai gabu wannan gaskiya ne ma'arif kuma ya halarta so da wannan waɗansu malaman suka ce ya halarta mutum ya yi dabara ko da ba gaskiya ba ne matukar ya san cewa yana son ya tabbatar da wata manufa ta gaskiya wannan malama a su alwasila ta tubarriru alghayatu tubarriru wasila alghayatu tubarriru wasila za ka iya kai ta barna kai ta dabaru kala kala amma kana son ka kai ga wani abu mai matukar muhimmanci wanda yake kuma maslaha ce babba amma abu hanifa rahimahullahu ta'ala bai da wannan yace idan aka bude wannan kofar mutane za su yi barna a duniya da yawa za a yi dabaru a rubutu za ka gaskiya da yawa ya ba da misali wani mutum guda daya da ake azabanin sa da ake kiransa abu abdullahi muhammad ibn ali ad-damaghani wannan mutumin mai dukiya ne da yawa amma baya son fitar zakka kusan dabarar da yake yi irin wannan wayon ne kuma wayo in ka duba za ka ga cewa halal ne amma zai hana shi da zarka me yake yi kusan zarka ba a fitarwa fi shekara ta zaɗo kan dukiyar ko to shi yana nan da dukiyarsa lafiya miliyoyin kuɗi idan ya lura cewa misali cikin ramadan da yake cire zarkarsa to tun ana cikin sha'aba misali sai ya kira dukkan ‘ya’yansa su zo gaban sa ce ya ku yara na kun san cewa ni na riga na tsufa wanda bukatar dukiya Tana hira kawai nake biyu saboda ka wannan dukiyar ta wannan raba muku idan miliyan goma ne misali yana da ƴaƴa goma sai raba musu miliyan ɗaya an gane ko idan miliyan goma ne ba zai cire zaka ba idan ramadan ya kai to sai ya raba musu miliyan ɗaya bayan ramadan ya zo ya wuce ya mutu kyauta ne fa shi ke da shi ya dawo bai da komai bai da komai a cikin mai zai cire zakka idan ramadan ya wuce cikin shawwa sai daga duk ƴaƴan gaba ki da sun taho su zo su same shi ya kai mahaifin mu ayi rayuwar ka san zama da alkhairi me za mu yi da kudanka muna saka rayuwa rayuwa mai kyau tun da baka mutu ba tukunna ga kudanka sun dawo masa da kudansa. to a lokacin ya samu wannan kudin saboda haka zakka bata waje waje ba kai ba sai wata shekara ta zage wannan dabara ce ko ba dabara ba wai ana tsirewa zakka irin wannan dabara mutane suna nan da gida suna misali akwai abin da ake ce masa urubul tijara yanzu misali idan kana da gidaje tana da gida a cikin gari sun kai ɗari za ka cirewa wannan gidajen kudi eh za ka yi lissafin gidajen kudinsu nawa ya kama ta cire zaka haka ne ko? to amma abin da gidajen suke tarawa an sun taru sun kai lissafin za ka cire mai zaka? daidai da wanda ya mallaki tirela sun kai tirela hamsin zai yi lissafin kudin tirela na ya cire zaka amma abinda tirela ke ajiyewa idan sun taru sun kai nisabi zai cire musu zaka na akwai wasu masu dabara yana da gidaje sun kai ɗari idan kudaden da suke tara'un sun taru kafin su kai nisabin zanka ko kuma shekara ta zagiyo kai kawai sai ya sayi wani gida daban gidajen an dinga sayan su kenan ba ba karewa idan tirela ne da hamsin ne to idan kudin da ya tara sun kusan kaiwa misali sai ya kara tirela daya tirelolin sun ci gaba da tafiya kenan shi ba shi ba zarta irin wannan wayan bai halarta ba ayyatu hal'iru innakum lasahun ya ku ayari lalle fa ku barayi ne wasu malaman kuma suka ce annabi yusuf alaihi salam bai kaji wannan maganar ba shi yace la sariqun ba wanda yace kuma innakum lasariqun ɗaya daga cikin yaran aikin sa shi kuma bai san wannan dabarar da aka shirya aka sanya wannan buru cikin abincin dan uwansa ba saboda haka shi ya faɗa ne a bisa jahilci saboda haka babu laifi a wasu malaman suka ce a'a ayyatuha al'iru innakum lasariqun annabi yusuf Alayhi salam kalan kansa yana da masaniya ya kira su innakum lasariqun dan me domin Allah ne shirya maka idan fa Allah ya shirya maka abu ko da wannan abin ya sabawa shari'a hankalci a shari'anci za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi don umarnin Allah ne yanzu ya halarta ka kama ɗanka ka kwantar da shi ka yanka shi ya halarta to annabi ibrahim alayhi salam ai ya kwanta da ɗansa isma'il ko zai yanka me yasa domin umarni ne na Allah kana fata an gane Ina ganin da wannan annan za mu dasa aya akwai qalu qalu qalu a da guda biyar insha Allah ta'ala gobe za mu shige su bi idin Allah ta'ala kuma wannan ƙalu ƙalu da guda biyar babu irin su cikin alƙalari mai girma قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكرون قالوا نفكر صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به بعيد قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما كنا سائقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه duk lokacin da aka yi kaciki kaciki aka ce maka ina ne kalu guda biyar a jere babu abin da yake tsakanin su alƙur'ani kake suratul yusuf sai ka kawo musu wannan subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillah zai mai faru da wannan yana sa ne kada murya wannan wannan